assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu barkanmu da wannan yammacin na laraba biyar ga watan uku watan safar na shekarar musulunci 1445 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda shaida ce da yau muna ainihin 20 ga watan tara na shekara ta 2023 miladiya don ci gaba da tafsir alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallacin na kwanar rainbow zango kotunu idan ba manta ba muna cikin suratul bakara wancan karo mun tuke kan aya ta 249 yau cikin yadda allah za mu tashi kan aya ta 250 daidai a cikin wannan sura mai girma suratul bakara muna fatar allah ya mana jagoranci cikin abin da za mu karanta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 ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك ۖ وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم بعضهم ببعض لفسدت الأرض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق الحق وإنك لمن المرسلين نعم الله سبحانه وتعالى yace walamma barazu li jaluta wa junudi muna magana a kan tafiyar ainihin daluta da shi da jama'ar bani isra'ila zuwa ainihin yakin jama'ar umalakata sauraka yanzu sun riga sun ketar wannan kogin da allah subhanahu ta'ala ya jarrabe su da kishin ruwa mai tsananin gaske kuma aka hana su su sha wannan ruwa saboda ka waɗanda suka sha ruwan sun sha su saba umarnin allah saboda ka su ba ba su ainihin taho cikin wannan tawagar ba to waɗanda suka bi umarnin allah ba su sha ruwan ba ko sai sha wanda yake dan kaɗan wanda bai bi ta cikin umarni ba yanzu ga su sun zo sun yi mubaraza tsakanin su da jalota yasa Allah ta'ala ce walan ma barzu lokacin da suka yi mubaraza menene mubaraza kowa ya bayyana ga dan uwansa saboda haka kowa yana kallon ainihin dan uwansa gashi yanzu sun zo ga jama'ar daluta ga jama'ar ainihin jaluta shi ne musulmi na wannan lokaci da shi da ainihin al'umma banu isra'ila ga su sun yi nasu ainihin tunga su kuma wayancan harna jaluta da shi da eh, tawagarsa su ma sun yi nasu tunga to haka kowa na kallon juna a wannan lokaci da daluta da shi da mutanensa suka ga irin yawan jama'ar jaluta yawan su wa'yancin kabiran da kuma ainihin kayan yaƙi da suka tanada a wannan lokaci sai suka kama addu'a dama mumini annabi alaihi salatu wasalam yana ce addu'a wa silahul mumin addu'a babban makami ne na mumini sauraka da suka ga yawan wa'yancin abokan gaba sun fi su yawa ba a ma kwatantawa kuma sun fi su kayan aiki su bi su kayan yaƙi wannan lokaci sai suka dukufa da addu'a sai suka kama addu'a saboda Allah subhanahu ta'ala ya taimake su dama daga cikinsu masu ilimin cikinsu masu fahimtar cikinsu lokacin da 'yan uwansu suka ji tsoron cewa anya za su iya yakar jaluta irin yadda ake samun labarinsa da tsananin yakinsa wanda shi kaɗai yana ainihin watsa tawaga yana karya runduna na yaƙi sai 'yan uwansu suka ce musu suka yi musu waje suka ce kai kar wannan ya dame ku ai taimako na Allah ne so da yawa Allah ke taimakon mutane 'yan kaɗan akan masu yawa su yi nasara akan masu yawa saboda haka wannan kai da ku yanzu sun bayyana ga juna kowa ya ga ɗan uwansa kowa na kallon kowa saboda haka sai suka ma addu'a suka ce rabbana kalu sai suka ce rabbana ya mu mahalicin mu mai kula da mu afari alaina sabra ya Allah ka sa na hakuri cikin zukatanmu Allah ka sa muna hakuri cikin zukatanmu ya zanto ta yadda za mu jure kada ainihin murazana dama na Allah ka tabbatar da duga diginmu ka kafe mu ya ubangiji ta yadda ba za mu juya mu gudu mu koma mu kyale wa ina abokan gaban namu ba tare da mun yaki ba saboda ka shi ne na wasabbit aqdamana wansurna alal qawmil ya ubangiji da taimake mu akan wa'annan mutanen kafiran ya Allah taimake mu akan wa'annan kafiran mu yi nasara a kansu ba su yi nasara a kanmu ba Allah ka taimake mu mu ainihin karya su turaka wa'annan muminan da bani isra'ila a ƙarƙashin ainihin jagorancin dalutu daluta ga abin da suka yi suka roƙi allah subhanahu wa ta'ala saboda me zai faru fa hazamuhum bi iznillah kuma ko sai suka yi nasara akan wa'yancan kafiran duk da yawansu da makamansu bi iznillah da ainihin taimakon Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya karba addu'arsu kuma ya taimake su a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa samun nasarar yaƙi a hannun annabi dawuda alaihi salam shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ce wa da dawudu jaluta a wannan lokaci annabi dawud alaihi salam shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ba nasara suka fito na fito da su da jaluta sai ko ya halaka jaluta saboda ka sai ga annabi dauda ya yi nufin kashe jaluta siga yadda kisa ta auko akwai labarai da suke isra'iliyati ne labarai ne da aka samu ga gurin isra'ila ba hadisi ne tabbatar da haka ba ba kuma wata ayata alkur'ani ba ya cewa a lokacin da haka ta faru jaluta ya rena ainihin annabi dauda saboda a lokacin yana gani shi karami ne yake cewa lallai ko kai ne za ka fito na fito da ni ya ce saboda ka lallai zan kacaccala namanka ga namun daji da tsuntsaye za su ci namanka saboda bai san ainihin abin ba nan take ba irin yadda ya ga cewa irin tanadin da ke gare shi da abin hawan da yake kai da sauransu saboda ka sai gashi kafin ka ce kobo annabi dawud alaihi salamu ya kashe shi ya kashe jaluta saboda ka sai suka yi nasara shine Allah ta'ala ce fa hazabuhu bi iznillah wa qatala dawud jaluta sai gashi annabi dawud ya kashe jaluta wa atahu Allahul mulka bayan haka ta auku sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba annabi Dawud milki dama aka ce kamar da dai labarin ya zo cikin Isra'iliyati annahu qatalahu bi miqla'in kana fi yadihi annabi Dawud ya amfani da wani makami abin harbi ko a ce danko ko a ce wani nau'i ne abin harbi da suke amfani da shi da shi ya ainihin halakar da shi saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bayan haka sai Allah subhanahu ta'ala ya ba annabi dauda ainihin milki dama annabi dauda alaihi salamu kafin haka ta faru kamar yadda sauran labarai na isra'iliya suka tabbatar da cewa shi daluta ya yi alƙawalin cewa duk wanda ya kashe jaluta daluta shugaban mayakan musulmin bani isra'ila wannan lokaci ya ce duk wanda ya kashe jaluta to ya yi masa alkawalin zai auren masa da yarsa sannan ko bayan haka nan ya ainihin jibantar da shi ya bashi wani babban mukami a cikin milkin wannan lokaci